Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkama da wannan la'asariya suna na sarfi Hashim Gumel tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin a yau ranar Litinin 4 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. An rantsar da Firaministan Habasha abi Ahmed a wa'adi na biyu na tsawon shekaru biyar yayin da ƙasar ta kwashe kusan shekara guda tana fama da yaƙi. A yau Litinin ne ƙungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan ta faɗa cewa jami'an tsaron su sun tarwatsa wani lardin a Khorasan da ke Kabul. Firaministan New Zealand Jacinda Ardern ta faɗa a yau Litinin cewa matakin da suka ɗauka tsari ne da suka bi wanda karuwar cutar covid nau'in delta ya janyo kanun labaran kenan aka saurara a daidai lokacin da rashin tsaro ke ci gaba da addaban najeriya 'yan kasar sun fara az'ayar tambaya ko kuma sai mu ga kamar wata hayakin ajanda ne an hidda kuɗi a so makamai ba a sawo ba an ce an sawo jirage har mana matuki ba a kawo ba yanzu ga 'yan bindigan nan an kasa zuwa a ɗauki mataki ga mutanen nan ana ci gaba da tattaunawa tsakanin gwamnatin najeriya da kamfanin twitter layi ya ce dole kamfanin ya rajista a najeriya tare da bude ofis a kasar sannan a bangaren ta najeriya za ta tabbatar da cewa kamfanin twitter ya samu damar yin aiki haka kuma za mu ji cewa an cika shekaru hudu tun harin da wasu 'yan ta'adda suka kai ƙauyen tankwa-tankwa na jamhuriyar nijar suka kashe sojojin nijar hudu na amurka hudu sai kuma shirin ilimi garkuwa dan adam wanda yusuf aliyu harande ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. ministan habasha abi ahmad a wa'adi na biyu na tsawon shekaru biyar yayin da ƙasar ta kwashe kusan shekara guda tana fama da yaƙi an ayyana jam'iyyar prosperity ta abi a matsayin wacce ta lashe zaɓen 'yan majalisa a farkon wannan shekarar a ƙuri'ar da jam'iyyun adawa suka ƙauracewa a wasu lokuta amma masu sa ido daga kasashen waje sun ce zaben a wannan karan ya fi waɗanda aka yi a baya sahihanci Prime Minister wanda aka ba wa lambar yabo na zaman lafiya ta Nobel a shekarar 2019 yana fuskantar manyan kalubale yayin da yaƙi a yankin Tigray ya bazu zuwa sassan ƙasar. Ana ci gaba da samun tashe-tashen hankulan ƙabilanci kuma masu sa ido sun yi gargaɗin cewa abubuwan da aka gani na gwamnatin mulkin kama karya na ƙoƙarin dawowa. Yaƙin wanda aka kwashe watanni sha ɗaya ana yi yana raunata tattalin arzikin habasha wacce da take ɗaya daga cikin jerin ƙasashen da tattalin arzikinsu ke bunƙasa a nahiyar afirka inda har ila yau yake ƙoƙarin mayar da abi saniyar ware wanda a baya ake masa kallon mai son zaman lafiya shugabannin ƙasashen afirka uku ne kacal wato daga najeriya senegal da makwabciyar ta somaliya suka halarci bikin na ranar litinin a yau litinin ne kungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan ta faɗa cewa jami'an su sun tarwatsa wani lardin a Khorasan da ke Kabul kuma sun kashe dukkan mayakan wurin. harin da aka kai a cikin dare ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan fashewar bam a wajen babban masallacin idin ga babban birnin kasar jiya lahadi kuma ya kashe akalla fararen hula takwas na afghanistan tare da jikkata akalla ashirin babu wanda ya ɗau alhakin kai harin masallacin kuma ƙungiyar taliban bata ce harin martani ne ga mummunan harin bam na masallacin ga ƙungiyar is da ke afghanistan ba wanda aka fi sani da isis ke mazauna kabul sun tabbatar da mummunan tashin hankali a yankin Khair Khan. Suna cewa sun ji manyan fashe-fashe da harbe-harbe a cikin dare. majiyoyin kungiyar taliban sun yi ikirarin cewa wasu 'yan kunar bakin wake da dama sun kashe kansu da rigansu da ke dauke da bama-bamai Firayim Ministan New Zealand Jacinda Ardern ta faɗa a yau Litinin cewa matakin da suka ɗauka tsari ne da suka bi wanda karuwar cutar covid nau'in delta ya janyo tana mai cewa yin allurar rigakafin cutar zai taimaka wajen yakar annobar zuwan nau'in cutar covid na delta mai saurin yaduwa yana kalubalantar kasar wajen ganin ta sake maimaita nasarorin da ta samu a bara na rage adadin masu cutar covid-19 zuwa sifili hukumomi sun ba da rahoto da ya nuna cewa sabbin masu dauke da cutar sun kai 29 a yau litinin. Yawancin masu ɗauke da COVID-19 a New Zealand suna yankin Auckland wanda ya jure zaman ƙullan kwanaki hamsin. Ina jima kaɗan Amina don sake dawowa da labarai kafin nan a Najeriya 'yan ƙasar na cike da mamakin irin maƙudan kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa a yaƙi da rashin tsaro ko matsala na ci gaba da wanzuwa. har wasu na ganin da gaske gwamnati take yi da matsalar tsaro ta zama tarihi daga sokoto muhammad nasir ya ruwa mana wannan batu duk yadda ake bayar da labarin harin da 'yan fashin daji ke kewa al'ummomi a najeriya waɗanda suka ga harin da idanunsu su ne suka fi shiga tashin hankali da kuma neman gwamnati ta yi mai yiwuwa domin magance waɗannan matsalolin. Bari wannan sautin wani hari ne da 'yan fashin daji suka kai a garin idi da ke yankin sabon birni a gabashin sokoto a arewa maso yammacin najeriya wakilin al'ummar a majalisar dokoki ta jihar sa'idu ibrahim neno wanda ya nuna takaici a kan wannan harin da ma hare-haren da aka kai bayansa ya ce akwai takaici yadda 'yan fashin daji ke kai hari cikin izza suka sake koma suna tambaya cewa ina sojojin da annan gangara ina sojojin da annan eh, dama ina sojojin da aka turo wai su tarwatsa mu ina suke mu ga mu ga magarin ga ci gaba da wanzuwar hade haden ta'addanci duk da matakan da ake ɗauka na ci gaba da saka shakku a cikin zukatan 'yan ƙasa akan gaskiyar hukumomi kan yaƙi da matsalar aminu almustapha boza na cikin masu irin wannan shakkun ko kuma sai mu ga kamar wata hayakin ajanda ne an hita kuɗi a so makamai ba a sawo ba an ce an sawo jirage har mana matuki ba a kawo ba yanzu ga 'yan bindigan nan duk kwata-kwata gaba ɗaya inda inda inda wannan ɗan bindigan nan yake tsakanin isar saminu duk bai kilomita shida ba amma an kasa an kasa zuwa an kasa zuwa a ɗauki mataki ga mutanen nan. Shi ma dai ɗan majalisar wakilai ta Najeriya mai wakilta ɗaya daga cikin yankunan da ke fama da irin wannan matsalar Abdullahi Balarabe salami na ganin sai fa gwamnati ta yi da gaske akan waɗannan matsalolin. Musamman jami'an tsaro sojoji da 'yan sanda su sake dibin wani salo da za su iya bi su ta san ma yaƙi da waɗannan mutane yanzu wuraren da suka addaban mutane kowa ya san wurin da suke suna wuri guda wanda yake idan da za a ɗauki wani mataki wanda muke kira da gwamnatin tarayya ta ɗauki wannan mataki a yi amfani da duk abubuwan da ake da su na yaƙi tun daga jirgin sama da sojojin ƙasa da ala yi amfani da su saboda wasu wurare da yaruwa sun gitta don hakan ga abu na mai sauki a yaƙi waɗannan mutane amma daga yanzu abin da an ka samu gaba to matsalar nan za ta ƙara kamari ne domin ruwa za su rage ne za su ƙara samun hanyoyi hanyoyin da za su ƙara warwatsuwa. Zuwa yanzu dai dubban jama'a ne suka yi ƙaura daga garuruwansu sanadiyar ayyukan 'yan ta'adda kuma akasari suna fuskantar matsin rayuwa ni a matsayina na dan majalisa mai wakilta wannan wuri muna kira gwamnati tarayya maza maza a yi kokari a kawo kayan taimako na abin da ya shafi abinci da magunguna ga waɗannan mutane da suke cikin halin kakani kayi dama da dadewa ake ta yin kiraye kiraye da bayar da shawarwari ga hukuma akan buƙatar kawo ƙarshen waɗannan matsalolin wataƙila da an gwada aiki da su da a samu sawa ba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya kai da Muhammad Nasir. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Amina ta dawo da labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai je Paris tafiyarsa ta farko zuwa Faransa bayan wani haɗin gwiwa na tsaro da ƙasashen Australia, Birtaniya da Amurka da aka fi sani da AUKUS wanda ya ta tada jijiyar wuya tsakanin kasashen biyu da kowannensu ke ɗaya gefen tekun Atlantika. Ƙwararru sun ce suna tsammanin blinken wanda ke da alaƙa mai ƙarfi da faransa zai amfani da wannan tafiyar domin gyara dangantaka tsakanin amurka da faransa. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka zai jagoranci taron majalisar ministoci na kungiyar haɗin kan tattalin arziki da ci gaba da aka shirya za a yi tsakanin biyar zuwa shida ga watan Oktoba kuma za a yi bikin cika shekaru 60 na kungiyar. blinken zai kuma yi wani taro da ministan harkokin wajen faransa john yves le drian a birnin paris faransa na shirin rike shugabancin majalisar tarayyar turai daga ranar 1 ga watan janairu zuwa 30 ga watan yuni na shekarar 2022 A yau Litinin, ofishin Sarki Abdullah na Jordan ya ce mallakar kaddarorinsa a Amurka da Ingila ba sabon abu ba ne kuma bai saba ka'ida ba. sanarwar fadar ta zo ne kwana ɗaya bayan da gungun 'yan jaridu suka yi amfani da miliyoyin takardu da ba a bayyana ba a baya don yin cikakken bayanai kan yadda shugabanni na yanzu da tsofaffin shugabannin duniya suka tara ɗimbin dukiya da kaddarori cikin sirri a faɗin duniya. Binciken kusan takardu miliyan sha biyu daga majiyoyi sha hudu ya samu jagorancin wani gungun 'yan jarida da ake kira Washington Consortium International Journalist of Investigative Journalists inda 'yan jarida shida da hamsin daga faɗin duniya suke kan aikin. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kamfanin sadarwa na twitter ya mayar da martani kan matakin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya dauka na ɗage takunkumin dakatar da aiki da aka bawa kamfanin a watanni hudu da suka wuce ministan watsa labaran najeriya le muhammad ya ce twitter ya amince da shari'ar da aka gindaya masa wani abu da masana tattalin arziki suka ce babban nasara ce ga kasar wakiliyar sashen hausa na murya amurka madina dauda na dauke da karin bayani kan wannan rahoton da ta haɗo mana A wani taron manema labarai a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ne ministan watsa labaran kasar Layi Muhammad ya ce kamfanin Twitter na ci gaba da tattaunawa da gwamnatin Najeriya kuma sun himmatu wajen tsara hanyar ci gaba domin a maido da aikin kamfanin nan ba da jimawa ba. I got uh, communication that yes they are now ready to hold senior level discussions with us. you, must register in Nigeria. You must be a corporate entity before you can do business in Nigeria. A nan Lai Muhammad ne yake cewa ya samu sako daga shugabannin kamfanin inda suka amince da matakan tare da bin umarnin mahukuntan kasar amma akwai matakai da kamfanin zai dauka waɗanda suka hada da mutunta ikon Najeriya da kula da muhimman abubuwa da suka jibanci tsaron kasar da haɗin kai. Layi ya ce dole kamfanin ya rajista a Najeriya tare da buɗe ofis a kasar sannan a ɓangaren ta Najeriya za ta tabbatar da cewa kamfanin Twitter ya samu damar yin aiki don inganta rayuwar 'yan ƙasa da ke amfani da dandalin musamman ta hanyar kasuwanci. Shi ma masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya nazari akan batun yana cewa. Ya ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan saboda haka an ci nasara. Na biyu idan ka duba kuma kowa fuskan bangaren siyasa. Najeriya ta sake cin nasara domin yanzu Twitter ta zo ta bude ofis a ƙasar nan tana bin haraji a ƙasar nan to dole kuma za ta bi dokokin kasar nan kuma ta martaba kasar nan yadda yake ba za ta ringa barin dandalinta ba a ringa amfani da shi wajen abin da zai kawo ƙasar nan zagon kasa Shi kuwa a lokacin da yake tofa albarkacin bakinsa masanin harkokin sadarwa kuma mai amfani da dandalin Twitter Auwalu Abdullahi ya ba da wannan nasara da aka yi. Ina mai godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sa muna ɗaya daga cikin waɗanda suka wayi gari yau akwai wata hanya ta sadarwa da ake kira twitter ina ma shugaban kasa godiya ko da ya ma sa takunkumin tukunna saboda duk abin da ake wa lafiya kuma da zaman lafiya ake ma to idan kuma ainihin duk abin da zai haifar mana da rashin zaman lafiya gwamnati ta dau mataki a kai to sai dai mu taimaka mata a matsayin mu na 'yan ƙasa masu kishin ƙasa sannan kuma daga takunkumin da ya yi hakan ya kyauta domin har ga Allah ta hanyar wannan sadarwa ana samun mutane da yawa suna faɗakar da mutane akan abubuwa da dama na kasuwanci na kuma yadda ake kasuwanci kuma ana samun hanya da ake ake yin talla wajen ake mm-hmm. samun wani abin shigowa na kuɗi. A ranar biyar ga watan Yuni na wannan shekara ne gwamnatin tarayya ta dakatar da kamfanin Twitter bayan da kafar sada zumuntar ta goge wani sako da shugaba Muhammadu Buhari ya wallafa a dandalinta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. Yau ranar Litinin 4 ga watan Oktoba ofishin jakadancin amurka jamhuriyar nijar da hukumomin ƙasa ta nijar sun yi addu'o'in tuna da wasu sojan nijar hudu takwarorinsu hudu na amurka waɗanda suka rasa sakamakon harin ta'addanci da ya rutsa da su a ƙauyen tango-tango na jihar talibiri a shekarar da bakwai. shekaru hudu bayan faruwa wani al'amari gwamnatocin kasashen biyu na ci gaba da jinjina waɗannan gwarazan dakaru wakilin murya amurka a mai silin wani barma ya aiko mana da ƙarin bayani Four years ago today, we were saddened to hear the awful news that an attack near Tongo Tongo had claimed the lives of four Nigerian and four American soldiers. mataimakiyar jakadan amurka a jamhuriyar nijar madam garnim suzan kenan a ɗazu da hantsi a lambun da aka ware a ofishin jakadancin amurka da ke birnin yamai a matsayin makwantan sojojin nan hudu na nijar da hudu na amurka waɗanda 'yan ta'adda suka yi wa kwanton bauna a wata rana mai kamar ta yau tana mai cewa yau shekaru hudu kenan da muke alhinin rasuwar waɗannan askarawa bayan da suka yi babban gumurzu da 'yan ta'adda masu ɗumbin yawa a ƙauyen tango-tango both on the and from the air during that perilous ambush. Jajircewar da waɗannan sojoji suka nuna a yayin wannan kafsawa da 'yan ta'addan da suka yi musu kwanton ɓauna alama ce da ke kwatanta yadda sojan na Amurka da na Nijar suka nuna jarumtaka saboda haka gwamnatocin ƙasashen biyu ke alfahari da su in ji Malam Ashiru Gudiya jami'in kula da harkokin sadarwa a ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Nijar. Uwar ga tuna da mun kai ta sa mutane su san da akwai mutane da sun ka hito da wasu kasashe sun ka ba da rayuwarsu don mutanen kasan mu samu kwanciyar hankali wannan duka ya kamata shiga cikin kanunmu da Eh, ya kamata mu sa hannu cikin juna dan dai mu samu wannan kwanciyar hankali ministan tsaro alkasim indatu da karamin ministan cikin gida da shugabannin rundunar mayakan sojan nijar sun halarci wannan taron addu'o'i general iro umaru shine babban hafsan da ke baiwa shugaban kasa shawara akan sha'anin tsaro eh, wasu mutane kaɗan suka zo suka jawo su don su kawo cikin inda yan ta'adda suke masu yawa kamar shigo shigo ba su da suka yi musu suka ta su ba su ba su ba da wani shiri ba sai suka yi musu zobe kuma su waɗannan sun gwada jarumtaka su don suna abu abokansu suna kara kansu inda su kai ba su iyawa a hafsashin ya kare suka suka suka rasa rayukansu da sun gudu jarumtaka yan ta'adda su yi su yawa ne sai dai allah ya hidda wanda su ya hidda amma su allah ya amsa su can wurin ba mamance da su ba abada abada an kara musu muhimmancin girma an ba su galoli kuma duka shekara ana tula da su ana kula da iyalansu kamar da muna ƙasar nijar mana kula da su amurka tana kula da nata kuma tana kula da namu gaba daya don kusan da abin an bashi muhimmanci sosai kasar amurka na kan gaba a jerin kasashen da ke tallafawa nijar a fannin tsaro abinda ke kara karfafa hulɗar kasashen biyu masu manufa guda akan batun yaki da ta'addanci a yankin sahel a tsakaninmu hulɗa da muke da amurka ba lallai ya tsaya ba kan magana ta baki ba ya kai da ha sozawan su rayukan su kusa da namu tare da namu da amurka da nijar gaba daya abin muke ba karama aiki bane sai dai mu ce alhamdulillah kuma kara karfa wannan zumuncin da muke tare da su da ciya guda suke ba da wani abin nan ba harin tango tango wanda ya haddasa zulumi a wajen al'umma wani abu ne da ya zo da daurin kai sosai a bisa la'akari da yadda alamu ke nunin an kitsa shi ne da haɗin kan wasu daga cikin mazauna karkarar da ake kokarin samarwa tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gai da Sula mana Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo wato Hausa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. kamar yadda muke a nan gundumar kwalambiya Har yanzu a cikin shirin namu muna nan a jihar Adamawa inda aka ba da umarnin rufe makarantun kwana. Wasu iyaye na maraba da wannan shirin, wasu kuwa na ganin hakan da sake. Yau ma za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. Wannan sanarwa da ya zo mana a karo na farko mun ji shi a matsayin koma baya. akwai tashin hankali akwai rashin wato ganin abin da zai zo a gaba game da karatun yara to wannan na daga cikin abin da muka fara ji a matsayin mu na iyaye da muke da 'ya'ya da suke karatu a makarantu to dole ne kowa zai ji wannan abu a matsayin koma baya cewa gwamnati ta ɗauki wannan matakai saboda ganin yadda lamarin yake gudana ta yaya kake ganin hakan zai kawo sauyi ko kalubalen tsaro da muke da shi a najeriya wato dama a karo na farko wajibi ne na gwamnati ta samar da yanayi da ta tsare rayuwar mutane da kuma dukiyoyinsu da wannan ya kunshi kare dukkan wani wanda yake zaune a gari ko wanda ya shigo ko dan makaranta ko wani da ya kama da shi kuma za mu iya cewa wani abu ne da yake koma baya amma kuma ta iya yiwuwa ya zama to an bawa mutum tsaro kasan galibi akwai abun da kana ganin sa ba mai kyau bane amma kuma mai kyau ne ta iya yiwuwa an duba wani bangare a matsayin kowa baya ko ya kawo tasgaro wa harkan karatu a wani bangaren kuma an ka duba abubuwa da suke faruwa a wannan kasa mu da ake zuwa makarantu na kwana musamman ko waɗanda zallan su mata ne ko waɗanda zallan su maza ne Eh, kaga an kwashe dalibai masu ɗimbin yawa ya faru a jihohi da dama kamar jihar yobe ma ta taɓa faruwa kamar jihar zamfara tana faruwa kamar jihar naija da shauran jihohi da wayannan labarai suka zo mana kaga ita gwamnati ta hango wannan a wannan bangare kamar abin da bahaushe yake cewa wai kaga gemu dan uwanka ya kama da ruwa wuta kai kuma sai ka fara zuba wa naka gemin din ruwa don saboda samarwa kanka tsaro to kaga wannan bangaren kenan a wannan bangare gwamnati ta karan kanta ba tana so bane a fahimta na amma babu wani hanya da ta dauko don saboda tsare wayannan mutane in ba cire su daga wannan gwaje kuma musamman ka kalla eh, makarantu da galibi aka dakatar da su makarantu ne da sun danyi nisa da gari to kaga ta iya yiwa wannan hanya ne na farko da za a iya samar wa yara tsaro Koda ko da sun samu tasgaro a babin karatunsu amma dai an yi abin da za a iya yi wajen kare wato martabar ransu da kuma ilimi da suke nema wannan lamari da ya auku kana ganin ba zai zama ta koma baya ga ilimi a jihar adama ba kamar yadda na faɗi ɗazu zai iya bada wannan ma'ana din ta koma baya musamman idan ba an sa kula ga karatun su waɗannan makarantu da aka dakatar ba misali idan aka ce yanzu an dakatar da kai kana karatu kaga karatu in ya tsaya dai an samu cikas sannan ko da an ce misali yanzu an eh, dawo da makaranta din je ka dawo ne kaga ɗaliban har yanzu ko a ce ma kana karatu saboda haka tsaro an ce ka koma gida tukunna ka dinga zuwa kana komawa wani ta iya yi wa ɗawainiyar zuwa da dawowa din ya zama ya kawo makaratun cikas wani ta iya zuwa ɗawainiyar zuwa da dawowa in ya san cewa san dalili na tsaro ne yasa aka ce ya koma gida ta iya yi wa ya samu ko tsoro ko rashin kwanciyar hankali zai iya ba shi daman samun daman yin karatu kamar yadda yake a baya cikin kwanciyar hankali za mu iya gani cewa zai iya kawo ci baya din sannan kuma a bangaren gwamnati ba san wani mataki ita take tunanin cewa za ta yi game da makoman karatun su waɗannan ɗalibai ɗin ba malaman makaranta da suka yi eh, karantarwa a makarantun kwana wadda yanzu gwamnati ce ta mai da makarantun su zaman toje kaka dawo wani kira kake da shi gare su eh kira na ga wayannan malamai na makaranta dama duk mutumin da aka ce masa an bashi hakkin ilimantar da al'umma to mutum ne wanda dama shi ya ba da rayuwarsa don saboda ga al'umman ta samu zaman ilimi zamantakewa na ilimi al'umma ta samu ilimi to kira da nake zuwa gare su su su dubi yadda Allah ya daura musu wannan amana sannan su dubi da aikin zai kasance su dubi yanayin ɗaliban su da da ake karatun nan a makarantar kwana ya natsuwan yaran da fahimtar karatu yanzu da aka samu matsalan cewa makarantar an yi suspending kwana sai dai a je a dawo ya yanayin fahimtar yaran da ci gaban karatun su wanda wannan zai iya ba daman in suka ga akwai koma baya cikin harkan karatun yara su iya tsara waɗansu extra moral classes wanda hakan zai iya taimakawa don saboda yaran karatun su ya ɗaure lalle ina kira ga wa'annan malamai da su eh, zage dantsen su wajen haƙaƙe wannan amana da Allah ya ba su na ilmantar da 'ya'yanmu sannan kuma kar su yi ƙasa a gwiwa su ba da iya abin da za su iya na gudumawa Allah zai biya su ka san ma da matsala da ke hana 'ya'yanmu karatu galibi musamman wannan shekara da aka taho aka yi jam na shiga jami'a za ka ga galibi yara sun faɗi faɗuwan da ba taɓa ganin irinsa ba tarihi so galibi abin da ke kawo na abubuwa shine a zauna ta kallon series films a gidaje a ta kama gidajen talabijin a ta kalle-kalle a ta jin wake-wake a ta hawa social media ana ta abubuwa wannan daga cikin abin da ke mai da ilimi baya saboda haka yara in kun dawo gida a matsayin ku na waɗanda aka suspendin makarantun ku daga makarantun kwana zuwa makarantun jika ka dawo lokutan da kuke ba makaratu a makaranta a gida ma ku bashi hakan zai taimaka ma yara hakan zai taimaka musu wajen samun ilimi kuma kamar ma in Allah ya yarda za su ga kamar ma ba a ma canja tsarin karatun su ba insha Allah amma sai sun mai da hankalin su akan ilimi din karatun abin da suka yi a baya iyaye kuma su taimaka musu ƴaƴan in sun dawo gida a zauna da su me kuka karanta a makaranta me za mu taya ku yi ko da a unguwa ne a cikin ɗaliban wani ya fi wani to ko da su a cikin ɗaliban ne wani sai ya kira ɗan uwansa ɗalibi wanda kuka san ya fi ku fahimta kuke zama kuna karanta abin da kuka yi a makaranta abin da aka koyar da ku ku da ku dinga ilmantar da ku wannan shawara ce da kuma kira zuwa ga su yara waɗanda wannan ya yi affecting ba su ba har ma sauran ɗalibai da suke makarantu da in kun dawo makaranta kuna mai da hankali akan abin da aka muku a makaranta ya fi alkhairi fiye da ku dinga zama kuna bata lokutan ku akan kallace-kallace da kuma bata lokaci akan waɗannan social media da muke ta fama da su a wannan lokaci. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa nan a yau, sai idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aikin namu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Wuni lafiya. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane a gai da Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai wasu sakonni da ku masu faru kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Yusuf mai leda gwalolo jihar Bauchi. Ya ce ziyarar da shugaba Buhari ya kai kasar Habasha Allah ya samu 'yan Najeriya mu amfana da ziyarar. Haruna Muhammad Katsina ya ce ya kamata shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya daina wannan yawace a wacan zuwa kasashen waje hakanan. Ka zauna cikin mu ka magance mana matsalolin da ke damunmu. Sakon Sani Muhammad Cindo anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi. ya ce hakika nuna halin ko in kula da gwamnan jihar bauchi ke yi akan matsalar albashi abin takaici ne ganin yadda har yanzu akwai ma'aikatan da suke bin bashin albashinsu na watanni muna kira ga mai girma gwamna ya kamata ya duba wannan matsalar domin a kawo ƙarshen ta Shehu Adamu Rijau ya ce bukatar saka dokar ta ɓaci a kan hanyoyin gwamnatin tarayya da ke jihar mu ta da sanatocin jihar tamu suke yi hakan daidai ne. Domin mu kaɗai muka san yadda hanyoyin namu suka yi matukar kwararrabewa. Saboda haka muna fata gwamnatin Najeriya za ta duba wannan bukata domin yin abin da ya dace a lokacin da ya dace. sai sako daga aliyu muhammad dan fulani jihar zamfara mazaunin jihar kano ya ce hakika shafe tsawon watanni shida ba tare da biyan malaman makarantar jihar taraba albashinsu ba abin damuwa ne ganin irin yadda rayuwa ta yi tsada da fatan gwamnatin jihar za ta gaggauta biyan su haƙoƙinsu Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Safiyanu Gumal Zangon Daura ya ce barazanin da 'yan IPOP suke yi wa al'ummar yankin su Hakan yana nuna tamkar gwamnati guda biyu ce a yankin. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta ɗauki matakin da ya dace a kansu tun kafin wankin hula ya kai ta dare. Mun gode ku ci gaba da aiko mana sakonninku. Madalla. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. An rantsar da Firaministan Habasha Ahmed a wa'adi na biyu na tsawon shekaru biyar yayin da ƙasar ta kwashe kusan shekara guda tana fama da yaƙi. an ayyana jam'iyyar prosperity ta abi a matsayin wacce ta lashe zaben 'yan majalisa a farkon wannan shekarar a ƙuri'ar da jam'iyyun adawa suka ƙauracewa a wasu lokuta amma masu sa ido daga kasashen waje sun ce zaben a wannan karan ya fi waɗanda aka yi a baya sahihanci. babu wanda ya ɗau alhakin kai harin masallacin kuma kungiyar taliban bata ce harin martani ne ga mummunan harin bam na masallacin ga kungiyar is da ke afghanistan ba wanda aka fi sani da isis ke mazauna kabul masu raro a nan bi ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirinmu na dare misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma izar shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin amina bahara auna da taya na gabatar da shirin da kuma julie lardis gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa ku dakacin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum